الناس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره الناس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ba'adu في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة saduwa سادوا أولا masallacin من البركة inda muke karatun siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam a kowane sati yau maimakon wannan za mu yi karatu game da siffar hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam kasancewa cewa lokacin aikin hajji yana kusantowa kamar da kuka gani abubuwa sun ci lokaci saboda haka ba za mu yi dogon mukaddima ba aikin hajji sananne ne kowa ya san hukuncin aikin hajji kowa ya san girman aikin hajji a musulunci aikin hajji yana cikin shika-shikan musulunci guda biyar a kan saɓani tsakanin malamai shi shine na hudu ko kuma shine na biyar a hadisin jibril da imam muslim ya ruwaito daga abu huraira ya sa aikin hajji ya kasance shine na biyar bayan ya shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumu ramadan sai ya kawo shi na biyar ya kasance wa hajjul bait a hadisin kuma a Ibn umar da bukhari da muslim suka waito sai yasa aikin hajji shine na hudu don shi wasu malamai suka tafi akan cewa aikin hajji shine na hudu wasu suka ce kuma shine na biyar cikin wanda suka tafi kan cewa shine na hudu akwai imamul bukhari don shi a cikin littafin shi sayyul bukhari sai yasa shi shine na hudu sai da yayi kitabul hajji sannan yayi kitabus saumi domin haka ya zo ga hadisin abdullahi bin umar ala kulli halin menene shikashikan musulunci guda biyar wannan suna nuna cewa duk wani abubuwa da za a ce wannan wajibi ne wannan farilla ne wannan sunna ne wannan mustahabi ne inda cikin musulunci ne to wa'annan guda biyar sun fi shi karfi sadaka duk wani abu da za idan yawa za kirgawa mai karfi a cikin musulunci yana bayan shi kashikan musulunci guda biyar sannan sai shi a fara a fara kirga shi saboda haka aikin hajji yana da karfi sosai babu mai shakkar wajabcin shi shakkar wajabcin shi kafirci ne sannan mutum ya samu dukiya bai tafi ba shi ma butulci ne wanda yake shi ma butulci ana ce mai kafirci Allah tabaraka ta'ala ya cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin Allah tabaraka ya ce ya wajabta ma mutane su je aikin hajji duk wanda ya samu ikon zuwa sai Allah ya ce wanda ya kafirta kuma wato wanda ya butulci Allah ya bashi dukiya ya ki zuwa to ya tabbata cewa Allah mawadaci ne daga bayi saboda haka kaga wannan wani, wani nuni ne da ake wa mutum cewa wanda yana da ikon zuwa aikin hajji yana da kudin zuwa aikin hajji kila ya dinga bari sai kaza sai na sai kaza sai na sai kaza wani yana cikin hadari yana cikin hadari babba za mu yi karatu a hadisin Jabir shi ɗaya za mu karanta hadisin Jabir radiyallahu anhu saboda me saboda kowane babi na ibada akwai wani hadisi da aka ce ma ummul bab wannan wannan hadisin shi ya kunshi dukkanin hukunce hukuncen wannan matsalar sauran hukunci hukunci sai a samu daga waje a sallah da muke kanta sifatu salatin nabi babban jigon hadisi shine hadisin musiu salati ko ko da yaushe sai a ce annabi sansa ya ce duk wani abu da ka shigo daga kabbara harama har zuwa sallama sai ka samu abin da annabi sansa ya gaya ma musu salatihi sai dai ana samun wasu hadisai wanda ba hadisin musu salatihi ba wanda zai kara cewa annabi yayi kaza kuma cikin sallah wanda babu shi ciki amma babu hadisi daya da ya tattara siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin musu salatihi a aikin hajji kuma akwai hadisai da yawa da suka yi magana aikin hajji amma babu hadisi ɗaya da ya tattara gaba ɗaya aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan hadisi na, na Jabir abubuwan da ya bari abubuwa ne yan kaɗan kuma ibn hajar ah, Allah ya mai rahama a cikin bulugul maram sai ya katso shi ya ƙara tsara shi sai ya kawo shi a cikin bulugul maram don haka za mu karanta shi daga cikin bulugul maram ah, aikin hajji kamar yadda muka sani yana da wahala me yasa aikin hajji yake da wahala saboda abu ne wanda ake dadewa ba a yi ba ko kuɗi gare ka sai da ka ce duk shekara za ka yi ba a yin aikin hajji kullum kamar da sallah kila kullum so biyar ake yi in ma ka tsaya ga farilla in ma kana na filoli Allah ɗaya sai ka wanda za ka yi amma ga farilla ɗaya kullum za ka yi biyar azumi za ka yi talatin a cikin shekara ka yi azumi har wata ya ƙare talatin amma aikin hajji shi so ɗaya ne ko da kana da ikon duk shekara sai ka je to sai ka bari dai har shekara ta yi don shi fahimta ta take da wahala bisa ga fahimtar sauran sauran ibadu sannan kuma ba kowa ke samun zuwa ba mafi yawa mutane za su ta karanta za su ta karanta ba su taba zuwa aikin hajji ba don haka sai ya kasance yana da wahala gare su na baku labari ibni hazam duk da ilmi ne da kokari ne da kwarewa ce da yake bai taba zuwa aikin hajji ba da ya magana game da aikin hajji sai da ya samu kuskure saboda me saboda bai taba zuwa ba a sawarawa yake kuma wannan ba abin mamaki bane sallah ita ma haka ne da baka taba sallah ba baka taba gane da ake sallah ba duk da ka karanta sallah ka zo kai gaban wanda ya saba sallah zai yi dariyarka kai ka san me kila baka gane da ake nuhi da ruku'i ba kila baka gane da ake nuhi da sujuda ba saboda haka saboda wahala aikin hajji sai yasa za mu yi amfani da irin wa'annan abubuwan visual aids domin mu nuna wasu abubuwa da za a ce an je waje kaza ga inda annabi ya kaza an je waje kaza ga inda annabi ya kaza da yake hoto ne kuma hoto na zamani wanda ake amfani da shi ko mutum ya je wa'annan hotunan zai gani a wannan wurin kaga sai ya kasance sai ya kawo ga kai ne cewa ai lalle wannan wajen ga abin da ake yi wannan kenan ah, na biyu zan fara karanta hadisin shi kadai haka ne niyya ko yanzu kila zan yi haka nan ko da yake lokaci ya tafi in karanta hadisin kuna bai da hadisin sai kun fahimci abin da kuka fahimta ga hadisin abin da ya kagale sai mu koma karanta hadisin tunda hadisi ɗaya ne ko da yake yana da wahala duk inda muka kawo inda muka ce ka zaɗa zu sai ya kasance mu nuna shi in insha Allah haka zamu yi don haka sai kowa ya diba littafin shi Imam Ibn Hajar ya ce an Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhuma an kabo daga Jabir ibn Abdullahi Allah ya da Jabir da Abdullahi anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hajja cewa annabi sallallahu alaihi ya yi hajji annabi sallallahu alaihi hajji ɗaya yi a rayuwar shi shi aka ce mahajjatul wada domin an wajabta hajji akan kauli mafi inganci a shekara ta tara bayan hijira wata ana saura shekara ɗaya ko shekara biyu annabi sallallahu ya rasu a shekara ta tara din sai annabi sallallahu ya aika abubakar ya kasance shine amirul hajji sai ya je yo hajji da mutane annabi sallallahu bai samu zuwa wannan shekarar ba shekara mai mi bata ta goma sai ya je yayyo bayan ya dawo aikin hajji watanni ne tsakanin dawa ce da aikin hajji da kuma rasuwar shi don haka sai aka ce aikin hajjin ban kwana watan wannan aikin hajji shi ma yana faɗi cewa zai yiwu yana ji cikin kai ne zai yiwu ba zan sake haɗuwa da ku ba bayan wannan shekarar to wannan aikin hajji ne da Jabir aka yi shi kuma ya bi Annabi sallallahu alaihi daga farko har ƙarshe yanzu yana ruwaito muna ya suka yi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Jabir yake cewa fa kharajna ma'ahu sai muka yi ta tare da Annabi sallallahu alaihi zuwa wajen aikin hajjin hatta ataina dhal hulaifa har muka zo zalhulaifa hulaifa watan annabi sallallahu ya haito da shi da jama'a ce daga ina daga garin madina ko sai suka zo zalhulaifa hulaifa na ake ɗaukan niyya aikin hajji nan ne miƙati na mutanen madina da kuma duk wanda ya tafi madina lokacin da annabi sansa ya ambaci miƙate guda biyar da masu su sai ce hunna la hunna wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajja aw umra annabi ya ce wa'annan miƙati inda kowa zai ɗauka aikin hajji wata annabi sallan sai ya raba makka sai kewaye ta da yake duniya ko ina ana zuwa ya ce waɗanda suka zo da gefe kaza ga inda za su yi miƙati waɗanda za su ɗoniya wanda suka zo da gehe kaza ga inda za su doniya wanda suka zo da gehe kaza ga inda za su doniya sai annabi ya ce wa'annan nan mutanen wa'annan garuruwan ne da duk wanda ya biyo ta wannan hanya sai haka dan Najeriya in ya je zai fara sauka Madina ne mafi yawa idan ya sauka Madina to daga madina zai ɗauko ya koma ɗan madina yanzu aikin haji ne ba zai ne akan wai ɗan najeriya mun mutu muƙacin najeriya ba yanzu tun da ya sauka garin madina da tuwahi ne na haka zai biyo inda annabi ya ɗauka shi ma nan zai ɗauka ina fatan mun fahimta ko saboda haka sai ya ce hatta a taina dal hulaifa har muka zo dal hulaifa nan ne annabi sansan ya ɗauka za mu ga hoton dal hulaifa idan muka zo karatu na biyu dat asma'u binti umais muna tare da asma'u binti umais sai ta haihu a wannan wurin faƙala sai annabi sallallahu ya ce yanzu mu saurara mu jiya zai yi kana cikin tawaga aikin hajji kai ɗaya ne ɗalibin ilmi zai kai ne shugaban su zai kai ne jagoran su sai wata mata a kawo sai ta haihu sai a ce yanzu ya za a yi ga tana cikin jinin ne fasi sai wata mata ana kawo ta ce to wallahi al'ada ta ta taho to ya za a yi sai mu tsaya mu ji hukuncin da za mu ɗauka faƙala sai annabi sallallahu ya ce mata irtasili ki yi wanka wastathfiri bi thawbin sai ki sa kaɗa ku sa wani tufafi sai ki rufe inda jinin ke fitowa yanzu kuma akwai abubuwa na zamani ko sa ce a sa pad a tare jinin ya bai fitowa wa ahrimi sai ki dauki ihrami kaga wannan ya nuna mi wannan ya nuna cewa mai jinin haila da mai jinin nifasi dukkanin su ba su hana mi ba su hana ihrami ko ba su hana ihrami aikin hajji saboda haka koda mace ta zo nan ta ce to ga an samu wanki ta haihu nan yanzu yana da wahala saboda ba a bai mai ciki ta tafi kuma ya fi saboda maslaha aka ce to al'ada ta ta taho sai mu ce wannan ba matsala bane wannan ba matsala bane dauki ihrami ke ma iwanka ki sa ihrami da kowa ke sa watan ki zama cikin tuwahin ki don mata ba dole sai sun sa wasu tuwahi ba in ki ga ma ki sa wasu sai mu ci tafiya babu matsala wa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi annabi san sai shiga masallacin nadhul hulaifa yayi sallah a miƙati ko tayyib thumma rakibal qaswa'a sannan annabi san sai ya fito ya hau taguwar shi sunanta qaswa'a sadaka babu laihi ka samu mota ka suna bancin sunan da gare ta ko mashin ɗinka suna bancin sunan da gare shi annabi sallallahu duk dabbobin da yake hawa suna da suna wannan taguwar mi sunanta alqaswa sai annabi sallallahu ya hauta hatta idastawat bihi alal baida har sai da ta daidaitu da shi ga hili in daga hili a halla bit tauhidi sai annabi sallallahu ya ɗauki talbiya da tauhidi me tauhidin labbaik allahumma labbaik mun ansa kiranka Allah mun ansa kiranka labbaika la sharika laka labbaika mun ansa kiranka Allah babu abokin tarewa tare da kai Allah labbaika mun ansa kiranka innal hamda haqiqa godiya wan ni'mata da ni'ima wal mulka da mulki duka laka ne naka ne ya Allah la sharika laka Allah baka da abokin tarewa jiya da sabai suka fahimci muhimmancin tauhidi wannan fa a halabi tauhidi ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam bace jabir ne yake ba mu labari sai ya ce sai annabi ya dauki talbiya da tauhidi domin mai domin ba abin da ya muhimmancin tauhidi a duniya Allah ta baka wata da kai ne a cikin suratul hajji da ya magana ayyukan haikin hajji da ya faro magana yana tafiya sai ya ce hunafa alillahi ghayra mushrikina bih ku tsaya daidai inda an tsaya yana magana aikin hajji fa ya faro yace ku tsaya daidai inda an tsaya ku taba yadda ku yi shirka sannan sai aka ci gaba da kuma magana hukunci hukunci aikin hajji tsakiya aka kawo su shine jabe yake ga mana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara da tauhidi yana labbaika Allahumma labbaika labbaika Allahumma labbaika to dadi da kyawun hadisin Jabir kenan yanzu mu ya gaya muna cewa annabi ya zo a miƙati ko ya shiga masallaci yayi sallah ya fito ya hau taguwa ta ya fara talbiya ko kamar mu ce ka shiga kayan wanka ka fito ka hau motar ku ka fara talbiya labbaika Allahumma labbaika yanzu an kama hanyar zuwa ina zuwa makka ko kun ga hanyar duk tafiya ce ko sai Jabir sai ya shafe muna wannan sun yi wajen kwana tara ga hanya suna ta tafiya amma sai jabe ya shafe mini wannan saboda mi saboda bamu bukata tai ko ko cikin jiri kake kana nan kana ta talbiya kana ta talbiya kana ta ambaton Allah har zuwa ga hanya haka yanzu sai kawo mu ina sai mun kawo makka yanzu sai kawo mu yace hatta idza ataina albaita har sai da muka zo dakin Allah kun ga kun gani ko a hanyar mi za a yi talbiya za a ce labbaik Allahumma labbaik ga ta rubuce ta za a ta yi a kawo ga hanya ha a kawo makka dan ha kawo makka hatta idza ataina albaita har muka zo in zuwa dakin Allah lokacin da mun ka zo istalama rukuna sai annabi sun sai sumbunci hajarul aswad shine rukun ya sumbunce shi wata hajarul aswad wani duci ne zamu gan shi laƙece ga ɗakin ka'aba in za a fara dawafi ɗakin ka'aba kusurwa hudu gare kamar da masallacin ne yake da kusurwa hudu ɗaya daga cikin kusurwar ɗakin akwai hajarul aswad wanda yake wani bakin duci ne da aka sauka suwa daga sama fari zunubin mutane ya mai sai baki sai na nan sai daga nan za a fara mi za a yi sumbunta ce za a yi sai ka sa bakinka ka sumbunce shi wannan ita ce sunnar da in kana yi duk duniya babu mai yi sai kai ko da an tambaye ka akwai ta sunna da duk duniya mutum guda ɗaya ka iya yin ta ita ce wannan sunnar ta sumbunta hajjawul aswad in kana sumbunta dole wani ya tsaya sai ka gama saboda haka lokacin da kake sumbunta duk duniya kai ɗaya ke yin wannan sunnar saboda haka sai sai annabi sun sai sumbunta ko ka sumbunta ɗayan uku ne ko ka sumbunta in ba ka samu sumbunta ba sai ka sa kare ka sa kare sai ka aza ka sa sanda ka sa wurin sai ka sumbunta in ba ka samu hakan ba mafi yawa wannan shi za ka samu yanzu sai ka nuna daidai da wurin sai ka nuna kuma alhamdulillah daidai da wurin yanzu a ƙasa ana yin dawafi a ƙasa a ƙasa a ƙasan ƙasa can gaba ɗaya ana yi kuma a sama ana yi a hawa na ɗaya a hawa na biyu a hawa na uku dukkan in ka kawo wajen an ja layi da zaka gane cewa na kawo wajen insha Allah za mu ga layin na ka wajen sai ka aza kafa kanan sai ka nuni ɗakin Allah sai ka ce Allahu akbar idan ka nuna idan ba taba kai ba ba za ka sumbunci hannun naka ba amma inda hannun naka ka kai misali ka samu kaiwa waye amma ga mutane sun yawa sai kana isa hannunka ka taba sai ka sumbunci hannun kana sumbuntar dutsen kana sumbuntar kana sumbuntar hannunka in ka sa ko kare in ka sa amma in nuna kai ba sai ka sumbunta ba sai kai kabbara to sai annabi ya fara dawafi fara mala thalathan sai annabi sun san ya sassaka so uku yana yana yana zagaye dakin Allah so uku wa masha arba'an sai ya tafiya so hudu don haka da annabi sun san ya iso yana da ihrami sai ya ɗebe a kafada ce ta dama ya kasance cewa ya sa ihrami kasan kasan kafada ce ta dama sai ya sassaka so uku sannan ya tafiya so hudu ya haɗe nawa kenan bakwai so so bakwai ake dawafin ɗakin Allah zuwan ka na farko na hukun dawafin da zaka yi dole zaka yi sassaka sau uku asalin wannan sassaka shine lokacin da musulmi na makka suka hijira suka dawo madina madina ana malaria zazzabi ake yi sai abubakar har yayi bilal yayi hadisan suna nan cikin bukhari sabai da yawa suka yi har suka azan mutuwa za su yi allah har ya saukar da ayat rabun gado da ɗaya daga cikin su yayi domin an su sabai su azan mutuwa za su yi sun nemi rabun gado Allah ya san ba mutuwa za su yi ba sai Allah ya sauka so musu a ayar rabun gado domin ta yi amfani ga waɗanda a bayan su don haka da suka dawo makka sai mushrikai suka ce ku kyale su yi malaria madina ta canye su da sun zo za mu gama da su sai annabi sai ya ji haka sai ya ce yanzu ku dinga sassaka su gane masu karfi kuke sai su ji tsoron ku shi asalin wannan sassakar da aka yi kuma har yanzu ana yin ta annabi ya ce ku ce ka faɗa ku kun koshi sai a ce ka faɗa sai a yi sassaka ina fatan mun fahimta don haka annabi ya yi sassaka so uku ya yi tafiya so hudu thumma ta maqama ibrahima bayan ya gama ya cika bakwai sai zo inda maqama ibrahima yake fasalla sai raka a biyu wurin thumma raja'a ila rukuni fasalamahu sannan ya koma inda hajarul aswad kuma ya koma sumbuntar shi daga nan sai ya yi mi sun makaraja minal babu ila safa sai fita daga masallaci domin da ɗakin Allah ɗaya cikin masallaci safa da marwa ba cikin masallaci suke ba amma daga baya lokacin sahabbai jama'a suna ƙara yawa musulmi suna ƙara yawa ana ƙara buɗe masallaci ana ƙara girma masallacin sai kasance yanzu safa da marwa sun shigo cikin masallacin amma da annabi ya yi wannan sai ya fita sai ya yi safa sai ya yi wajen safa falan ma da na safa lokacin da ya yi kusa ga kaiwa ga dutsen safa qara'a sai karanta ayat inna safa wal marwata min lahi sai annabi ya karanta wannan ayat don kai ma idan ka gama tawafi za kana wajen dutsen safa in kai kusa kai sai ka karanta wannan ayat inna safa wal marwata min lahi. sai ya ce abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara mi Allah ya fara cewa inna safa sannan ya ce wal marwa ko sai annabi sun ce ni ma zan fara da abin da Allah ya fara don haka zan je wajen safa in fara eh, in fara hawanta kafin in je wajen marwa tayyib Ah, fara ƙasafa sai annabi ya hausa dukin safa hatta ga albaita sai da ya ga Allah ya diba ya huskanta ya ga dakin Allah yana cinka dai bayan ya cinka dakin Allah fastaqbala alqiblata fa wahada ya huskanci dakin Allah ya kadaita Allah wa kabbarahu ya girmama Allah ya ce la ilaha illallah Allahu akbar wa qala sanan ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu annabi sallallahu alaihi wasallam karanta wannan addu'a yana gode ma Allah yau gashi ya taho ya hau dutsen safa ya yi dawafi daki Allah ya gama ya hau dutsen safa shi da ya fita makka yana boyewa ya shige cikin kogo ana neman shi ba a ganshi ba da shi da abubakar ya ce ma abubakar la ta hazan inna allaha ma'ana su boye su fita su samu wani su bashi su biya shi ya gwada musu hanyar madina su tsere yau ga ya Allah ya zo hazamal ahzaba wahdahu ya ya wace durun dunan nan shi kadai wa nasara abdahu ya ba bawa ne nasara ga ya to makka yau shine makka don haka ya gode ma Allah ya gode ma Allah ya gode ma Allah bayan ya yi haka sun da bayna zalika thalatha marat sanan duk ya faɗi haka ya ce la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu sai ya tsaya yayi addu'a don haka yana ɗaya daga cikin wajen addu'a bancin dawafi an yi addu'a kuma sai ya tsaya ne yi addu'a bayan ya yi addu'a ya koma faɗin haka sannan ya koma addu'a har so nawa talata marat har so uku da ya gama salasa marat na gama na uku mana zala ilal marwa sannan ya sauka zuwa marwa tsakanin safa da marwa misali tafiya ce misali mai nisa ce amma misali ya, sauka da dukin safa ya fuskanci kaba kaba kamar tana gefe haka tana tsakiya zaka haka da ya fuskanci kaba ya yi sai ya sauko ya tafi kuma zuwa marwa ya kama hanyar zuwa marwa yana tafiya zuwa marwa hattan sabbat kadamahu fi batnil wade har sai da kafafu ne suka shiga cikin wani rafi a sa'a sai kuma ya koma yin sauri yanzu ba tafiya ake ba nan sai ko masassaka irin ta ɗazu hatta idza sa'idata har sai da kawahu hune biyu suka haye ya haye wannan rafin yanzu babu rafi an gyara an yi komai amma akwai alama da ake nunawa in ka je ga wannan gimshiki farkon rafi zaka ga alama wuta za a yi maka wuta alama tsanwa sai ka yi ta gudu har sai ka kai wancan kuma sai ka ga wuta tsanwa sai ka tsaya tsakanin nan zuwa nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sassakat masha'il marwa lokacin da kawahu hune suka wuce wannan rafin sai ya ci gaba da tafiya har ya kai zuwa marwa fa fa'ala alal marwati kama fa'ala alal safa dadin hadisin jabir kenan sai bisa dukin marwa yayi daidai da abin da yayi bisa dukin safa yayi wajen bisa dukin safa da ya haushi ya huskanci alqibla sai da ya ga ka'aba ko ya daga hannu ya karanta la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu ya karanta so nawa so uku duk ya karanta ya tsaya ya addu'a da ya kai nan ya yi daya kama fa'ala ala safa kamar yadda aikata akan akan dutsen safa to yayi haka har so bakwai ya fara da dutsen safa ya kare da dutsen marwa wannan shine so bakwai ya fara da dutsen safa in ya kai marwa nawa kenan daya in ya dawo safa nawa in ya koma marwa nawa kenan in ya dawo safa in ya koma marwa in ya dawo safa in ya koma marwa shikenan an kare an kare sa'ayi shi ma sai daga nan daga nan in ka kare wannan sai ka je wajen aski ko sai sai ka ƙare umra wato inda umra ce ka taho da ita misali ɗaya eh, mai wanda zai je lokacin ramadana ko wanda zai je irin kowane lokaci ba lokacin aikin hajji ba da ya yi wannan ya gama umra wanda ya je lokacin aikin hajji kuma idan ifradi ya kai idan ya yi wannan to shikenan kuma ya gama me yake jira sai tsaya cikin ihrami ne shi ba zai je ya aski ba sai ranar takwas ga wata ga Jabir zai gaya mana kuma idan an kai ranar takwas ga wata saboda haka Jabir yanzu ya yanke muna ko nawa ga wata ne suka isa har zuwa lokacin da za a fara aikin haji wannan can cikin kasuwa yana kasuwanci wannan yana can yana cin abinci wannan duk wannan babu bukata ce ko jabe sai ya shahe muna shi sai ya ce muna falan ma kana yau mutarwiya lokacin da takwas ga wata ta yi ina fata mun fahimta ko da ka yi wancan idan tamattu'i kake nau'in aikin hajjin tamattu'i wanda kake hada aikin hajji da umra in ka yi wannan sai ka fito ka yi aski ko ka yi saisaye shi kenan sai ka ci gaba da zama kamar wanda a sakkwato ko kamar wanda a kano baka da wani matsala za ka ka ci abinci ko da kowa zai ci abinci ita bato abinci za ka sa turare za ka canza tufafi za ka sa hula za ka yi komai da ka saba yi gida wanda a tare da iyali ne ma iyali ne sun halarta gare shi kawai bambanci ne da wanda annan najeriya shi yana zuwa ɗakin allah yana sallah yana zuwa ɗakin allah yana shan ruwan zanzan da sauransu ina fatan mun fahimta ko amma kuma kai ka koma normal kana jiran sai yadda za a fita ran takwas ga wata ana ce marantar wiya sannan sai a fito jama'a su fito gaba daya Jabir ya ce muna falan ma kana yau tarwiyati lokacin da ya kasance ranar tarwiya ran takwas ga wata tawajjahu ila mina sai da mai ifradi wanda yake aikin haji haji ɗaya aikin haji ɗaya to da shi wato wanda yake mun ce tsaya cikin ihrami ne da mai tamattu'i wanda ya ce eh, ihrami ne duk bayan sallah asubahin sai kowa ya yi wanka ya sa tawahi ne na ihrami ina fata mun fahimta ko yanzu aikin hajji zai farawa mi sun kai a a tawajjahu ila minan sai sun ka juya zuwa wani gari da ake ce mina bayan sun sa tuwahin su duk zamu gwadi hoton mina sai suka juya zuwa ina suka juya zuwa mina za a fara aikin hajji wa kiba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi ya hau ya hauta taguwa ce suka wuce mina fa salla biha zuhura wani lokaci ya tahi bayan asuba ko bayan asuba ta yi an yi wanka an shirya rana ta fito sai aka kama hanya aka tafi ko da aka tafi sai aka yi sallar azhar wal asra aka yi sallar al-asr wal magariba aka yi sallar magariba wal isha'a aka yi sallar isha'i aka kwanta wal fajara da safiya ta yi aka yi sallar alfijiri sallah nawa kenan biyar ko farawa daga azhar ko kowace sallah za a yi ta lokacinta amma za a yi ƙasar amma ba za a yi jam'i ba ba a haɗa azahar da al'asar ba a haɗa magariba da isha'i idan lokacin azahar ya yi za a tashi a yi azahar idan lokacin la'asar ya yi za a tashi a yi la'asar idan lokacin magariba ya yi a yi magariba idan lokacin isha'i ya yi a yi isha'i a kwanta ko a yi ta ambaton Allah duk abin da aka yi ta yi gari ya waye a yi sallah asubahin sallah nawa kenan guda biyar ko wani malamin ta taɓa mu labari mai dariya ya ce muna wani ban misiri ya je aikin hajji bai sallah kun sa aikin hajji kowa tafiya yake kowa biya ma akai na haka da ya je shi bai saba sallah gida ba da ya je sai aka je mina lokacin azhar ya sai aka tashi mu yi sallah sallah azhar ta yi aka yi azhar rai ne ya ɓaci bai saba sallah ba amma ya daure cikin jama'a aka yi azhar la'asar ta tashi aka ce la'asar sallah ta yi tashi aka yi la'asar magariba ta yi aka tashi aka yi magariba da shi isha'i ta ya ce tashi a isha'i ya ce ya a, ji ina nusalli wala ga ina na hug ya jama'a sallah mun ka tawayi ko hajji mun ka tawayi wai <laughs> bai san sallah tana da muhimmancin da ko lokacin aiki hajji ba a bayin ta ba shi yana ganin cewa bai musu to yanzu a bata lokaci fa a yi ta sallah kuma mun ga abin da ya kawo mu ɗaya <laughs> sallah nawa annabi san sai wajen sallah biyar a lokacin da ya yi sallar asuba ita ya ta karshe ko thumma makatha kalilan sannan ya tsaya dan lokaci bayan sallar asubahin hatta tsala'ati shamsu har sai lokacin da rana ta fito bayan lokacin da rana ta fito fa ajaza hatta hatta atal arfa sai ya ban mina yanzu ya zo zuwa hanya har ya kawo arfa yanzu an kare da mina zuwa na farko ko yanzu aikin hajji ran takwas ga wata an fita bayan sallar asubahin an je mina an yi sallar la la'asar magariba isha'i an yi an kwanta gobe ta yi an yi asubahin an jira rana ta fito sai a hau motoci a hau abin hawaye a tafi ina a tafi arfa fawajar alƙubbata kada zuribat lahu bi namira yana hanyar zuwa arfa sai iske sahabbai sun buga mai wata wata ƙubba sun buga mai wani wuri ya huta a ina a wani waje da ake na namira yanzu kai wannan ba za a buga ma ba don kai yanzu kai ba babba kake ba ko annabi san san sahabbai ne suka ga ya cincinta kai ba kai annabi mota ma ba za ka samu ba ta haka sai kai tattalin do Allah kuma mota ce wannan ta yan Bauchi ce ka zo na ce ta yan Kano ce kai ta ce ta yan Kamaru ce haka sai ka fara tunanin wai ko ƙasa zanna saboda haka magana kai wai a samu wasu su buga maka ba kan ma kai wannan tunanin kai yanzu ba da kai ba <laughs> annabi sallallahu alaihi saboda girma ne sahabbai da kuma ladabin da sahabbai kai mai ridwanullahi alaihim sai suka sai suka tafi wasu suka ci gaba can ga hanya suka ce kai annabi ya kawo nan kila ya gaji sai suka tsaya suka buga mai kubba fana zala biha da annabi ya kawo ga sun buga mai wajen hutawa sai ya tsaya nan hatta idza zagati shamsu ya tsaya nan sai da rana ta karkata a ah, amma rabil qaswa'i fa ruhilat lahu sai annabi sansan ya umarci dabba tashi kasuwa watan ita taguwar tashi sai aka shirya ta ya hawo fa'ata batsanal wadi sai ya zo wajen waje da cikin ce batsanal wadi a arfa fa khataban nasa sai wa mutane hudu ba da ake ta arfa thumma azana sannan mai kiran sallah ya kiran sallah thumma aqama sannan aka aka yi iqama fa sallar zuhura sai annabi sun sai sallaci azhar thumma aqama sannan aka yi iqama fa sallar asra sai annabi sun sai sallaci la'asar watan ya hada azhar al la'asar ina a arfa ko wannan shi aka ce majam'u taqdim lokacin la'asar lokacin bai yi ba lokacin azhar ɗaya ne don haka sai an kai azhar da la'asar lokaci ɗaya domin ana so a samu lokaci a yi ta ambaton Allah a yi ta karatun Qur'ani a yi ta kun ga ko sallah musamman ko sallah ma kar ta tsaya kar ta tsaya ya kasance ka tsaya lokacin sallah neman ruwa da sauransu ka bata lokaci me yake so a yi ta yi a yi ta ambaton Allah a yi ta ambaton Allah a yi ta ambaton Allah don haka sai an kaɗe azhar da la'asar sannan wannan hadisi ya ba mu fa'ida duk lokacin da za a haɗe zahar da la'asar ko magariba da isha'i za a yi kiran sallah ɗaya iƙama nawa biyu kun ga yace annabi sallan ya umarta aka yi kiran sallah sannan aka yi iƙama aka yi azhar bayan an gama aka yi iƙama aka yi me aka yi la'asar tayyib walam yusalli bainahuma shay'an tsakanin su annabi bai komai ba na nafila annabi bai tsaya cewa bai yi nafila ba ko bai ka ka'a kaza a'a ana gama azhar aka yi iƙama sai aka yi me aka yi sallah aka yi sallar la'asar tayyib ah Uh, wala misal thumma rakiba sannan annabi san sai koma hawan abin hawa nai hatta atal mawqifa har ya zo wajen da ya tsayo a arfa kuna bai da ni faja ala batana na qati hilkaswa ila sahra sahrat sai annabi san san ya sanya a uh, cikin taguwa ta ya kasance yana fuskantar daji yana fuskantar daji uh, sai me waja'ala habalal mushati bayna yadayhi wani kuma za a ce muku jabalal mushati sai annabi san sai shanya jabalal mushati wani duci ne sai sanya shi gaban shi yana fuskantar shi muna kuna bai da ni bayna yadayhi wastaqbala alqibla sai annabi ya fuskanci alqibla falam yazal waqifan hatta garabat ash-shamsu annabi san sanan bai gushe ba yana tsaye sai da rana ta fadi wannan ba ƙarfin jiki ke yi ba ƙarfin imani yake yi ka tsaye tun lokacin azahar kana tsaye kana ta ambaton Allah kana ta roƙon Allah sai sai mi sai rana ta faɗi sallallahu alaihi wa sallam har yanzu akwai mazajen da ke iya yin haka kun san zarban shugaban daura ta najeriya gaba daya ya zo sokoto bana waɗanda suka yi daura sun ga ya zo sokoto mai jiki ina wanda shi a shugaban daura najeriya gaba ɗaya ya ba mu labari ya ce lokacin da suka je aikin hajji da shak abdulmusin abbad malamin da ya karantar da ni sunan abi dawud wanda ya karantar da mu abi dawud suka ce shi ma haka ya tsaye har rana ta faɗi yana tsaye na ambaton allah bancin tsoho ne amma ƙarfin imani ke yin haka sai ce su sun kawo gaskiya suka ce su sun yi ta tsayawa suna hutawa sun yi ta kwantawa sun yi ta zaunawa suka ce amma shi tsaye yake har rana ta faɗi yana ambaton Allah yana roƙon Allah wannan karfin imani yake haka don haka wanda ya tafi aikin hajji cikin ku ya gwada ya gani zai iya haka tun lokacin azhar ya yi tsaye akan ƙawahu ne babu zama yana ta ambaton Allah yana ta roƙon Allah har rana ta faɗi ɗayib lokacin da rana ta faɗi falam ya zalwa kifan hatta garabata shamsu annabi sun san bai gushe ba yana tsaye har rana ta faɗi wa zahabat sufratu kalilan har ya kasance face face ya fara tafiya ta yi wasu sahabbai suka ta ce mai asalatu sala ya kyale su ya kama hanya ya tafi hatta gabal qur'an sai da dan ranar gaba ɗaya ya bace wada fa'a sai annabi ya ki tsayawa kuma ya azhar da ya tsaya ya yi sallar magariba ya ki tsayawa ya ci gaba da tafiya wannan duk yana gaya mana cewa ibada ana son kai ta ne da shari'a ta ce kai ba ganin ka ba lokacin magariba yayi to in kai ta wajen ka saba musunna sunna daidai farkon lokacin ta an ce hukun sallah hukun lokacin ta a kuskure ne annabi ya yi sabai suka ce mai assalatu sala sai ce musu a mamaka Ya ce sallah gaban tana gabanka lokacin magariba wannan rana shine lokacin da ka isa inda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi ya isa ba wai rana ta faɗi ba ran arfa wanda arfa lokacin da rana ta faɗi ba shine lokacin magariba gare shi ba lokacin magariba za mu ji lokacin magariba wada fa'a sai annabi sallallahu alaihi ya guda jama'a suka yi ta tafiya hatta shanaka lil qaswa izimam har ya kasance lizami na wa ƙarshe ka lilƙaswa izimam har ya kasance lizami ya yi kusa ya shaƙe a taguwar shi saboda mi saboda shi a burki ko yana janta yana nuna katta ya sauri saboda zahaman mutane saboda cunkoson mutane ko kai ka tafiya kake tukin mota ko kake tukin mashin idan ka kawo wajen da akwai cunkoso kawo ka bisa mi take burki ko shine doka hannu a sallallahu alaihi yana bisa yana ta janta haka yana ta janta yana janta wa har ya kasance lizami ya shaƙe ta hatta inna ra'asaha la yusibu mawrika rahlihi har ya kasance cewa kanta yana samun inda annabi sun saki aza kawa wasa saboda jawo kanta da ke yake yi hakan tana jawo yana taba inda annabi sun saki aza ta kawa ta kanta guwa ta sallallahu alaihi wa sallam waya Kulu bi da al da hannu ne na hagu yake rike da lizami hannu ne na dama kuma yana cewa mutane ayyuhan nasu Saki sakina ya ku mutane a samu natsuwa a samu natsuwa kaga abu na cunkoson jama'a haka sai an tace musu a samu natsuwa a samu natsuwa masu rubuta littattafai akan aiki haji sun yi babi akan wannan ina tsammanin Sheikh Nasiruddin Albani ma yayi ko babi ko wani abu da yayi kama haka yake cewa ya kamata wanda attaye da alhazai ya dinga batsa musu haka a natsu a natsu abu ne na jama'a ku yi ba lokacin annabi sallallahu mutum dubu ɗari ne zuwa dubu ɗari da goma suka yi hajji tare da shi aka samu wannan cinkoso yanzu kuma mutum miliyan uku ke aiki hajji ko hema sai kun ga akwai cinkoso yana karuwa kowane lokaci kullama ata hablan arkhalaha qalilan wasun ku suna da kullama ata hablan min hibali wasun ku suna da kullama ata jabalan min jibali duk ɗaya ne duk lokacin da annabi sansan ya zo wajen wani duci daga duwatsu sai ya sakan mata burki wata dan daga burki ko kai ka tafi an ka kawo ga tudu ai dole za ka daga burki ko duk da cinkoso saboda ana son ta yi haye da karfi sai annabi dan daga mata sai ta haye akha laha qalilan sai annabi ya sake ta kadan hatta ta hatta samu hawa domin wancan lokacin duwatsu ne hawa da sauka hawa da sauka yanzu kuma akwai ci gaba hanyar mota ce kwalta ce ina fatan mun fahimta ko amma ku dibi yadda sahabbai suke ridwanullahi alaihim sun waito muna komai na annabi sallallahu alaihi wasallam hatta da ya rika burkin taguwa hatta da ya saka mata burki hatta in ya kawo kaza in ya kawo kaza ridwanullahi alaihim wanda ya soke su mun ka ce mu bar su kaga ai ba za mu fanci komai na addini ba saboda haka duk wanda ya bar sahabbai ku tsaka ku ji sai ya wasu a imma ya ce ma asumai ne su domin dole sai sun fara hudin wani abu da addini sai an fara kirkire kirkire ya za a yi kirkire kirkire da wasu kwatamce kwatamce sai an samu ma'asumi ina fata kun fahimta don haka waɗanda kazakin sahabbai suka ce a kyale su don haka dole dole ya za su yi bauta sai sun samu wasu a imma za to waɗanga ma'asumai ne su ma kamar annabawa ne duk abin da suka faɗi daidai ne don haka an samu wani source na samun addini yanzu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kuma waɗanda ke ganin cewa akwai wani abu da za su iya yin bauta da shi ba hadisi ba shi ma sun yi kuskure domin sahabbai sun mu mana komai da annabi sallallahu alaihi sallam tarika burkin taguwa ta yi da kuma sakin burkin taguwa ta yi ya yi ta tahowa hatta a tal muzdalifa har ya zo inda ake cewa muzdalifa yanzu lokacin magariba ya yi duk lokacin da ka iso muzdalifa kakka damu idan da sha biyun dare ka iso ka iso idan karfe uku na dare ka iso kowane lokaci ka iso lokacin magariba bai yi ba sai lokacin da ka isa a muzdalifa lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo muzdalifa sallah bihal magariba wal isha'a sai annabi sun sanya sallar magariba da sallar isha'i bi adhanin wahidin wa iqamataini da kiran sallah daya da iqama biyu kamar ya kamar yadda aka yi arfa dazu ko kun ga wanga shi aka ce ma jam'u ta'khir an jinkita shi karshe aka haɗe magariba da isha'i can can kuma an yi azhar da al'asar daga farko walam yusabbih bainahuma shay'an annabi sallallahu alaihi bai sallah ba ita ma dazu ya ce walam yusalli yanzu ya ce walam yusabbih duk ma'anar su daya tsakanin magariba da isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam bai kowace sallah ba ana gama magariba aka tashi aka yi kama aka yi me aka yi sallah aka yi sallah isha'i ɗayyib sun ah, ja'a sani annabi sallallahu ya jinkira hatta tla alfajar ya kwanta har alfiji ya keto sadaka ba sunna bane idan ka kai wani lokacin kai ta qiyamul lele ko kai ta wani karatuwa a abin da za kai za a kwanta kai ta bacci har alfiji ya keto fa sallar alfajara lokacin da alfijiri ya keto sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla alfijiri ya tashi ya salla salla alfijiri hina tabayyana lahu subhu lokacin da ya bayyana gare shi alfijiri ya keto bi adhanin wa iqamatin an kai kiran sallah guda aka yi iqama guda mara kiba sana annabi sun ya hau abin hawa nai hatta atal mash'ar al harama har ya zo inda aka ce mash'ar al haram mash'ar al haram kusa yake da kusa yake da nan muzdalifa Allah tabaraka ta'ala ya ce fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al mash'ar al haram ko fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina dhalin Allah tabaraka ta'ala ya ce idan kun kai to da arfa ku zo mash'ar al haram ku ambaci Allah yaushe ake ambaton Allah wajen mash'arul haram hadisi ya bayyana muna ashe ba da an hito arfa bane in hito arfa kan magariba aka da isha'i sai a yi me sai a kwanta sai gobe da sahi bayan an yi sallah asubahin sannan a tsaya ambaci Allah inda mash'arul haram طيب bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci Allah inda mash'arul haram fastaqbala al-qibla sai ya huskanci al-qibla ya yayi ta roƙon Allah wa kabbarahu yi ta girmama Allah yana mai kabbara wa hallalahu yi ta la ilaha illallah falam yazal waqifan hatta aswara jiddan bai gushe ba yana tsaye yana ambaton Allah har lokaci sai da rana a safiya ta waye sosai ta waye sosai amma rana bata fara fitowa ba fada fa'a qabla an tablu ash-shamsa sai annabi sansan ya fito shamsu ya fito kafin rana ta fito ya tafi ya fuskanci kuma ya yi wajen jifa kenan shi ne Allah subhanahu wa ce thumma afidhu min haythu afadha nas sannan ku bi ta inda mutane suka bi sai ku kwarara a tafi zuwa zuwa zuwa jifa zuwa jifa hatta ata batana muhassirin faharaka kalilan annabi ya zo sai da ya kawo naji da aka ce ma batsana muhassir inda an ka halaka ashabul fil nan ne da asabul fil suka zo nan suka tsaya ba samu shiga makka ba Allah ya sauko musu da kamar yadda bamu labari cikin suratul fil da tsuntsaye suka halaka su da nabi ya kawo wajen sai annabi ya sauyi ya wuce don wajen da aka wa mutane azaba ne yanzu zai kai ba ta nan zakabi ba saboda cunkoson mutane yayi yawa zai ta mota zakabi ba san wajen ba zai yi kaza zai yi kaza sadaka shi dai jabir ya bamu labari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne sun masalaka tsariƙar wusta allati takhruju ila aljamratul kubra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi hanya ta tsakiya wadda ke kaiwa zuwa ga babbar jamra jamrorin da ake jifa guda uku ne kamar yadda kuka ga ginshiƙayen nan guda uku ɗaya biyu uku kuna kun fahimta ko kun ga ginshiƙayen masallaci ko ɗaya biyu uku haka wajen jifa suke jamra guda uku sunan su jamra jifa jamra a cewa jifa shedan wannan kuskure ne amma dai ana cewa jifa shedan amma dai ba shedan ne yake jifa ba don haka wani in ya je ibrahim da haushi ne ga shedan sai shedan ya sa ya wuce sunna kun fahimta ko shedan yana nan yana yana son ka wuce kawai annabi san sai ya zo jifa jifa jamra din sai ya dauki sai ya tsakkuwa kamar ta magarya sai ya ce bi mithli hadha farmu wa iyyakum wal gulu da irin wannan za ku jefawa na hane ku da wuce iyaka na hane ku da guluwi za ka in ka yanzu kana jin tikacin shaidan sai shaidan ya sa ka cewa ɗauki babba ɗauki babba kaga ya sa kai ka saba ma annabi kaga ba a san wanda ka jiwa wani ba <laughs> saboda haka saboda haka sai kasance cewa annabi san san sai ya jefe ya bi wannan hanyar da za ta kai shi wajen jamra ta ina ya bi ya bi hanyar da yi sai zuwa ga jamra babba jamratul kubra faramaha bi sab'i hasayatin lokacin da ya zo sai ya jefe ta da duwatsu da tsakuwoyi guda bakwai yukabbiru ma a kulli hasatin yana jefa kowace yana kabbara wato in yazo sai ya ce Allahu akbar sai ya jefa ya ce Allahu akbar sai ya jefa yukabbiru ma a kulli hasatin minha mithlu hasal harfi kamar ka tsakuwa ta wadda ake jifa wadda ake balla ita tsakuwa bal wata ya tsakuwa ya karama kenan kamar tsakuwan magarya kamar dutse magarya annabi sallallahu guda bakwai yayi jifa rama min batanil wadi ya yi jifa daga batan luwadi wata ya koma ya koma gefe daya yana jifa ya sa ta gaba gare shi gefen dama yana jifa yana jifa ta mina na gefen hagu makka na gefen dama yana yana jifa yana jifa a sun man sarrafa ko sun man sarrafa ilal manhar bayan annabi ya gama jifa sai ya je wajen yanka ku tsaya ku kiyaye ku gani alaka akwai alaka babba tsakanin wace rana ce wannan ran goma ga wata ko radda waɗanda ba su je hajji ba suna ina suna nan suna layyako akwai cikakkar alaƙa tsakanin su da wannan kun ga annabi sallallahu alaihi bayan rana ta fito ya ban mash'aul haram ya je ina ya bi hanya zuwa wajen jifa ko daidai lokacin wanda annan shi kuma ya bar gida ne ya bi